محمد جاء بالرسالة يسبح الله ذا الجلالة قرآن ربي قرآن ربي هدى ونور لكل قلبي فبدد الكفر والضلالة بما حواه قرآن ربي قرآن ربي قرآن ربي هدى ونور لكل قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da zuwa tashar mu na Hadis Hausa TV. Muna roƙon da ku danna mana subscribe kuma ku danna ƙarfin sanarwa da zarar mun ɗora shiri ya iso muku a kan lokaci. Insha Allah tashan mai albarka za ta dinga kawo muka hadisai daga bakin malaman mu na sunna. Insha Allah. Mun gode da kallon tashan Hadis Hausa TV. TV. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد Wa'ala Alihi wa وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى Amma الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا Musulmi. muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah bisa yardan Allah subhanahu ta'ala ya sake hada mu a yau litinin rana ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka sahihul bukhari yau muna ina jin ɗaya ko ga watan ah, ah, safar watan safar shi ne watan biyu na kalandar musulunci na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki ta 1444 wanda ta yi daidai da 29 ga watan takwas na shekarar miladiya 2022 muna nan dai a kitabu tafsir a sura ta ashirin, ita ce suratu taha muna nan wajen fassara wato kalmomi da imamul bukhari allah masa rahama ya zaɓo su ya fidda su don a san fassararsu kafin a shiga cikin sura da za mu tashi wa mujahid auzaran ai afqalan auzaran ai afqalan afqalan shine nauyi shine nauyi na zunubi wala na athqalan ma'a athqalihim mutum idan ya ɓace kuma ya ɓadda waɗansu to sai a ce za ka ɗauki nauyin zunubanka da nauyin zunuban waɗanda ka ɓatar ba tare da ka tawayi nasu zunuban da wani abu ba to shine auzaran min zinatil qaumi zinatul qaumi shine wato gwalagwalai na banu Isra'ila wanda suka ara a wajen mutane tun kafin Allah ya umurce su su fito garin Misira su bi annabi Musa. Akwai gwalagwalan mutane a hannayensu, kamar a baka ajiya na wani, akwai wani cidiki na wani da ba a yi ba baka bashi ba, ga sunan da yawa gwalagwalai a hannunsu ba su samu daman mai da waɗannan ba amanan ko sadar da waɗannan kayan gwalagwalan zuwa ga masu shi sai kwatsam Allah ya umurci annabi Musa ce ya fita da su kawai da daddare to da ya fita da su da daddare dinnan shine suka tsallaka wannan kogin ko tekun kuma Allah maɗaukakin sarki ya halakar da shi fir'auna da rundunansa da mataimakansa da da suka biyo su su halakar da su to yanzu an gama da waɗannan mutanen ga kuma waɗannan gwalagwalan sun tsallako da su na mutane to bayan annabi Musa alaihi salam ya je ganawa da Allah a turi sina na kwana arba'in ya bar annabi harun ya riƙa lura da mutanen ya sa ido a kansu sai musa samiri wannan kafirin sai ya fi ƙarfin abin annabi harun ya zuga waɗansu suka bijirewa wannan tafiya ta aƙidan bauta wa Allah shi kaɗai to kuma sai ya ziga su ya ce to abin da za su yi da waɗannan gwalagwalan na mutane da yake hannunsu na amana da kaza kaza suka ce to ai in muka rike su akwai auzaran mun ɗauki laifufuka akwai haƙƙin mutane a wuyanmu sai Musa Samuri sai ya nuna musu soto a narkar da su a yi ɗan maraƙi a bauta mai a narkar da su a yi ɗan maraƙi a bauta masa to kaga yanzu an yi Allah da kuɗin an yi Allah da waɗannan amanan kamar ka ce akwai amanan mutane a hannuna amma ba sa nan sun halaka ya za a ce ka yi sadaka misali ka yi musu sadaka ko a sa a masallaci ko a sa a wani gini da ake na bauta wa Allah musamman masallaci Allah maɗaukakin sarki ya isar musu da ladan to shi ma yana gani idan aka narkar da su aka yi Allah aka bauta mai wannan gunkin to gaba ɗaya yanzu nauyin waɗancan amanan da haƙoƙin an wanye baya wuyansu don ba su suka ci ba Allah aka yi da abun to shi ne a wannan kalman kenan min zinatil qaumi ai alhuliyi shine kayan ado na zinari da gwalagwalai allazi ista'aru wanda suka karbi aronsu min ali fir'auna daga mutanen fir'auna faƙazaftuha ai fa'alƙaituha ma'anan faƙazaftuha fa'alƙaituha ya ce sai suka zuba shi a cikin abun narkar da gwalagwalan aka fidda ɗan maraƙi shi ne ƙazafa ka jefa abu a cikin wani abu kazalika alƙas haka samiri ai sana'a alƙa a nan sana'a sai ya ƙera musu ɗan maraƙi ko kuma lokacin da malaman tafsiri suna cewa lokacin da yake mala'iku suka zo suna halakar da fir'auna ɗin da mutanensa a cikin kogin nan akwai inda shi musa samirin ya ga inda mala'ika ya taka furta ɗin shi inda ya taka a waɗansu littattafan tafsirin sai ya ɗabi daidai ƙasan wajen sai ya rike da aka zo ana narkar da waɗannan gwalagwalan sai ɗan jefa kaɗan daga ciki wannan ƙasar a ciki da aka yi ɗan maraƙi to shi kuma idan suka zo suna bauta mai sai shaiɗan shi kuma ya rikide sai shiga cikin ɗan maraƙin sai yana ɗan motsa shi haka yana ɗan motsa shi haka yana nuna musu kaman yana jinsu kuma yana amsa musu addu'a sun yi addu'a sun yi roƙo an ɗan motsa shi haka ya amsa ya amsa ina fata an gane ko faqabattu qabdatan min athari rasuli faqazaftuha wa kadhalika alqa samiri wa sai fanasiya Musa hum. ƙulu na afta'ar rabbu. kaga Allah da ikonsu domin ya jarrabe su shi annabi Musa bayan ya tsallakar da su ɗin kogin wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wa idh faraqna bikumul bahra fa'ahalakna ala fir'auna wa antum fa'anjainakum wa agrakna ala fir'auna ku yace ku tuna lokacin da muka tsallakar da ku kogin nan tekun nan kuna can tsallaken gaba kuna kallo yanda muka halakar da fir'auna da mabiyansa kuna kallo Allah yana jero musu irin ni'imomi da ya musu Maƙi ya taso maka da dukkan shiri da dukkan tanadi da dukkan fushi da dukkan alamu na halakar da mutum da nika shi Allah baka nasara a kan shi ya gama maka da wannan maƙiyin ba tare da kai kayi amfani ko da reza ba domin sun tsallake ne kawai sun shiga tekun da ya buɗe suka shiga Allah ya haɗe ruwan su suna can Allah ne ya musu yaƙin wakafa billahi a abunan nasira ko wa kafallahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyan aziza yanda aka yi a yakin ahzab a Madina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duka Allah madaukakin sarki ya musu wannan abun Allah ce na muku kaza na muku kaza na muku kaza na muku kaza na muku kaza da Allah ya tashi tsallakar da su ya tsallakar da su kun san suna cikin sahara babu inuwa Allah ce fazallalna alaihimul ghamama ba abinci ba anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum sannan menene kuma babu ruwan sha a cikin desert Allah ce wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi asaqal hajara fanfajarat minhu 12 aynan qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta ta'thaw fil ardi yayin da kuka buƙaci ruwa a desa din nan ba ruwa ba alama inda za a samu ruwa nace annabi Musa ya bigi wancan dutsen ya bige shi sai ga ruwa yana fesowa yana bubbugowa fanfajarat ma'anan infajara shine abu ya fashe ya feso da ƙarfi ƙarfin gaske yanda ruwan famfo ko ruwan wani fam in yana da ƙarfi ka buɗe ka ga ya ture bokitin ma sai ka riƙe tukuna ya tsatsago kofofi goma sha biyu su ma dama banu isra'ila din clan clan clan wato abin nan ne gida gida har goma sha biyu yadda za su kowane clan kowane abin nan kabila ko kuma unce menene ta san inda za ta je ta sha yadda ba sai sun sha wahalar layi da cincirin do ba ba sai sun sha abin Allah ya duka ya nuna musu ni'iman da ya musu to sai Allah ya so ya jarrabe su ya ga sun gode ma wannan ni'iman da ya halakar da su ya tseratar da su daga halakarwar fir'auna ya tseratar da su daga halakarwar teku ai da fir'auna yana bin su kuma ga teku a gaban su bayan ya halakar da su daga hatsarin fir'auna da shi tekun ya nuna musu ƙarshen makiyinsu ya musu ni'ima da naman tsuntsaye almanna wasalwa ga takanda ga ruwa sai Allah ya ce bari in jarrabi mutane in ga ko sun gode sai Allah ya ce wa fi yayi ma Allah Musa wahaice yana so yana gana yana so ya gana da shi farko sai Allah ya ce annabi Musa kwana 30 zaka yi annabi Musa sai da ya ban kwana da mutanensa zan je in gana da ubangiji na na kwana 30 sai da ya je can din Allah ce wa atmamna ha bi ashirin sai muka ƙara waɗansu kwana goma ba su san da wannan kwana goman ba don a jarrabe su sai annabi Musa ce to Haruna zo ka wakilce ni ka sa ido akan mutanen ka rika gyara ka rika wa'azi ka rika nasiha ka rike mun su har unje un dawo to suna nan kwana ɗaya biyu uku hudu kaza kaza har aka kai talatin ba su ga annabi Musa ya dawo ba 31 32 33 to ta inda Musa Samiri ya samu yana ziga su kenan ina Musa a kwana 30 yace zai ba ina ke? ya zubar da mu anan ya tsere ya bar mu a rana ba ruwa ya bar mu a kaza ina yake mutumin da yace zai kwana talatin talatin da biyar shiru da bakwai shiru da takwas shiru ya kauce ya kauce ya yi ta ziga su ya yi ta ziga mutane har suka fi ƙarfin shi annabi haruna ɗin mataimakin annabi musa ɗin daga baya kai ya fitar musu ya ce kawai mu koma allan shi ma ya mance da shi allan shi ya mance da mu gara mu yi wani allan kawai ga mu ga shi zai kula da mu yanda ya kullo musu da wannan ɗan maraƙin kenan Allah ubangi ya rufa mana asiri bayan kwana goma sun cika arba'in kenan sai ga annabi Musa da ya ga mutane sun canja mutane sun canja ya fara kirgo musu ni'imomin da Allah ya musu cewa su yan butulci ne wallahi yan butulci Allah bai muku kaza bai muku kaza bai muku kaza don naje kaza kaza kai Musa Samiri me yasa ka ya kai haka na ga dama kana ga dama kai ta samu artabu aka ƙona maraƙin ɗan maraƙin aka dandage tokan aka watsar da shi a cikin kogi ce ga allanka da ka zauna kana bauta za mu ƙona shi mu dandake shi mu shekar da shi eh, tokan kuma a cikin kogi waɗannan kuma kai kuma ka je a rayuwa an barka da lami sasa duk inda ka je ka ce kar a taɓa ni allah ya sanya mai waɗansu irin cuta da ƙurarraji masu fidda ruwa a jikin shi ya zo ya makance baya gani da ya ji motsi ya ce lami sasa kar fauni ya taɓa ni da ya ji motsi ta ce kar a taɓa ni fa aka yi ta rayuwa yana tamɓele yana kar a taɓa ni kar duk inda za a kama taimako ma yana iso ya ce kar a taɓa ni kar a zo kusa da ni to kana buƙatar taimako za a kawo ruwan sha kace kar a matso kar a taɓa ka abinci kar a matso kar a taɓa ka yanda Allah ya jarrabe shi ya je ya halaka ina fata an gane to shine fanasiya Musa hum sai ya manta da alƙawarin Allah yaqulunahu suna cewa ai akhta'ar rabbu wai ubangijin shi ma ya kuskure ya kuskure ubangijin Musa ya kuskure la yarju ilaihim qawlan ai al'ijil Allah ya ce wannan dan marakin da suka kera din Allah ce ba sa lura ne la yarju ilaihim qaulan baya mayar musu da magana ka zo kai ta bauta wa abu kana ihu kana kuka yanda yake a haka yake kai. Allah yace yace ba kwa lura baya ma iya maida muku zance in ku yi magana baya motsi to hamsan din nan hamsan shine wato a rika tafiya takun takun takun kafa wato ranar tashin kiyama kenan Allah ce su tuna ranar tashin kiyama yana zuwa ranan da mutane yawma yattabi'una da'iya la'i wajalahu akwai ni mai kira yana kira zuwa ga inda za a yi hisabi mutane sun tashi figigi daga makabarta daga kaburburansu ba mai iya magana da wani baka ji ana daga murya in ma za a yi magana to sai dai mutum ya rika tseguntawa na kusa da shi sai dai takun kafa kake ji cap cap cap cap cap cap ana tafiya kawai an ta sama inda za a yi filin hisabi to shine hamsan takun kafa kawai kake ji ba magana shine kalmar hamsan ai hissul aqdam takun kafa hashartani a'ma ai an hujjati Allah maɗaukakin sarki yace waman wa man waman ah, a'rada an zikiri. fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima ne a'ma Allah ce duk wanda ya saba mun ya saba wa na yanda waɗannan mutanen suke yi to fa inna lahu ma'ishatan danka sai ya gamu da rayuwa ta takura rayuwar talauci rayuwar matsi inji Allah duk mai take ayoyina mai take iyakokina inji Allah to ya gamu da damuwa a rayuwarsa ya gamu da damuwa kuma in ya mutu zan ta da shi makaho sai ka ji a gobe kiyama ya ce labbi lima ni ama ga ayar kenan ya Allah me yasa ka ta da ni ina makaho wato makaho a nan? wato ba makahon ido ba ne waɗansu malaman tafsir suka ce zai iya zama to makaho ya makance a farkon ko kuma zai a da shi a makahon da ya makance wa ayoyin Allah ido ya makance ga idon kurukuru amma bai ganin ayoyin Allah bai ganin hujjojin Allah mutumin da zai ga abu da idan shi gashi Allah ya hana ya ya rufe idon kawai ya afka wani suna ci a'mal basira a'mal basira to amma a'ama din anan yazo lima hashartani a'ma ai an hujjati ne sa ka tada ni ya Allah ina mai makanta game da hujjojina wa qad kuntu basira fi dunya da a can ina ina gani a duniya ina da basira ina fahimtar abubuwa amma yau gaba ɗaya sai na makance wa waɗancan hujjojin kaga ranar nadaman da nadama ba ta me eh shi mai dabara ne a duniya akwai basira amma ba basira ta sanin ayoyin Allah ba akwai basira ba ta ganin haram a a nisance shi ba akwai basira ba na ganin halal a aikata shi ba shine Allah yake ce ya alamuna zahiran min alhayati dunya duk wani abin da ya shafi duniya zaka ga suna da iliminsa suna da dabara amma wahum anil akhirati hum gafilun game da lahiran su ba su san komai ba in ji Allah komai kaga wani a nan ya san ilimin duniya ya san injiniyarin ya san kaza kaza in ana zancen masu ilimi ƙwararru a duniya sai an sa shi ana ji da shi lamban yabo in ka gansu a ɗaki ga sunan ya ce duniya kenan amma in ka matso lahira da shi me ƙabli da ba'adi shiru nan kusa nan kusa me ke sabbaba ƙabli da ba'adi in ana sallah shiru wahum anil akhirati hum gafilun su game da lahiransu zero amma nan a duniya haba sun abin nan an ci nasara har duniya an san da su ana takama da su UN tana ji da su UN tana ji da su a duniya amma in aka zo lahira ina shuru man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka shuru a karanta mana fatiha zuwa alamtara kaifa shuru duk wani abin da ya jibinci lahira in ji Allah ba su da dabaran shi ba su da dabaran shi Allah ubangiji ya rufa mana asiri idan mutu ya mutu ya barka rikitai wai na lambobin yabo an makala irin katakon nan da magada su yi mai da wannan ya ka samu dama faskare shi za a yi tunda akwai katako katako a sa a murhu to nan raba shi za a yi a sayar ko in lamba yabo in makala a ɗaki na alhali a zo a duba ba ni ba ne me amfani shi ko in ɗauko kana babana unsa a gaban tebur kwa ya sanni tukur ne amma wannan ko zubairu aka rubuta me amfani shi su kawai ya bari tuli sai filaye sai filaye Allah ubangi ya rufa mana asiri sai manya-manyan laptop sai plasma na tv sai manya-manyan kujeru a falo shi kenan Allah ban ya rufa mana asiri qala ibnu abbas bi qabasin me qabasin eh, Ai dallu tariqa wa kanu shatina lokacin da annabi Musa ya auri yar annabi waye shu'aib yayin da ya gama shekaru bakwai din na ya cika goma ya fita da matan shi za su tafi daga yana suka bata hanya shi ne annabi musa suna cikin tafiya suna cikin tafiya sai ya hango wuta sai ya ce ki jira ni anan zan je can inda nike ganin wutan nan sabar da mutane un tambaye su ina hanya da zamu bi alal aƙalla in na same su su yi gaidin mu su nuna mana hanya kuma an ɗebo mana kabasin waɗansu ‘yan Eh, darwashin wuta mu ma mu yi amfani da shi shine qabasin darwashin wuta ga asali dalilin da sa suka nemi garwashin wuta ay dallu tariqa sun bace hanya wa kanu shatina sun rarraba qala illam ajid alaiha man yahdi tariqa idan ban samu wanda zai nuna mana hanya a wajen ba to atikum binarin zan ɗebo mana wuta da garwashi tuƙi duna mu rika kunnawa muna amfani da ita wa qala ibnu uyana wannan shine qabasin din kenan wuta da garwashi wa qala ibnu uyainata ibnu uyaina Allah masa rahama yace amsaluhum tariqan ay a'daluhum qala amsaluhum tariqan wanda ya fi su wato ra'ayi madaidaici mai tsaka-tsakar ra'ayi ina yi kenan bai yi barin ba wallahi aujasa fi nafsihi khifatan musa wa adalla fala yarji'u lahum qawlan ومن أعرض عن ذكري ويتبعون الدائية لا يعلم ما بين أيديهم أنا الوجوه الحي القيوم ولا تسمع منهم شيئا فتعالى الله الملك الحق أهد إلينا فنسي فتشقى ولا تضحى آه. الوصول عليك ذكرا على الأقل لما إلى bayanan babin ba yanzu in muka tsaya a takaice dai na so in hada da ayan duka domin wata kalmar sai ka hado da ayan gaba ɗaya za ka ji ta fita da kyau ƙala amsaluhum tariqan wanda yake mafi daidaita akan hanya Ah, shine a'dal a'adal ba mai adalci fa mafi daidaita eh to mafi wanda ya balance akan hanya wa qala ibnu abbas hadman hadman ga tanan ga ita hadman nan wa man min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadman wanda duk ya yi imani da Allah ya aikata aiki na kwarai to kada ya ji tsoron zalunci in ji Allah ni ba na zaluntar mutum kada ya ji tsoron wani zalunci gobe kiyama sai wala hadoman me hadoman ai bi ma'ana sabuwar kalma ne shi yasa aka kawo ta daban ai la yuzlamu fayuhdamu min hasanatihi ba za a zalunci mutum ba a lalata ayyukan alherin da yayi kai ne kai ayyukan alkhairi da suka cancanci a baka lada sai aka zo aka shekar da su ba lada aka zo aka samu babu wannan sai a nan duniya ko sai ɗan adam yawa kai wani aiki ka cancanci a biya ka a zo a sace fayil a yayyaga a ce ba mu ga komai ba fa ba mu ga report ba to Allah ya ce ni in kai aiki na kwarai kana mai imani da ni in ji Allah yana baka tabbacin kada ka ji tsoron zalunci wai ka je gobe kiyama Allah ya zalince ka ba zai yiwu ba ta hanyar ga aikin ga aikin kayi shi Allah ya lalata shi alhalin kayi shi don Allah din ba kai bane kai abin da zai lalata aikin domin idan kai aiki kai riya kai ka lalata shi da kanka kai aiki kai shirka dama Allah ya ce maka la in ashrakta la yahbatanna amaluka idan kai aiki kai shirka fa ayyukanka sun lalace ka gani ka yi aiki ka yi ibada ka kaje ka tsuguna a wajen boka ka yi imani da shi ka yadda da shi dukkan ayyukanka sun lalace har hajinka sai dai mutum zuwa da ya kawai ya je aka bayan astaghfirullah malamai suka ce amma idan ya doge kawai ya zamanto shi yan bokaye ne kawai shi ta tafarkin rayuwarsa kenan bai da komai a wajen Allah amma idan ya je aka tsoratar da shi aka masa wa'azi ya tuba to kamar mutum ne da yake fadawa kuskure ya dawo to shin idan ya dawo din ayyukansa gaba ɗaya sun rugurguje aka ce a'a tunda ya janye nan take amma wanda ya da abun ɗabi'a da hali shi ta farkin shi kenan bokaye kawai to bai da komai ne kawai ka kafara bima unzila ala muhammadin to Allah yana baka garanti ka yi aiki mai kyau ka tsabtace niyya kada ka yi riya Allah ce kada ka ji tsoron ka zo gobe kiyama ka samu an tawaye maka an zalunce ka ina fata an gane nan ta bangaren zalunci ba baka yi ba a ce ka yi a rubuta maka zunubai nan kuma ka yi din a ce baka yi ba a tawaye maka Allah ya ce bana haka bana haka ka san wannan sai a duniya ne baka yi abu ba kawai a ce kayi a ce kayi kawai zo nan kawai kai dan fashi ne kawai zo zo nan kai dan kaza ne kawai baka taba sani ba na fata an gane ko zo nan kawai kai kai kaza baka yi ba ko kuma kayi kazan gashi kana jiran haƙƙinka a ce a lalata wani ya zagaye ya lalata abun ya lalata fayil din ya kona shi babu wani abun da muka gani haka za ka tara ka yi jaraba kana da yakinin kaci a ce kare over ka hau kanka ba ka yi komai ba komai ba Allah ubangi ya rufa mana asiri to Allah ya ce ni ka yi aiki kawai ba za ka samu wannan a tare da ni ba aiwa jan shine la tara fiha amtan wala iwajan wato a gobe kiyama wannan kalman tana nufin idan aka hura kaho na tashi kiyama to ko ina duwar watsu za su dandake ƙasa ta girgiza ta girgiza ta girgiza duk inda da yake da kwari to sai ya cike duk inda da yake da wani lambatu sai ya cike duk inda da yake da tudu sai tudun ya bace kaga kaga duniyar ta zamanto level kawai ba inda yake da tudu la tara fiha wajen wala amtan ba za ka ga kwari ko ni dan tudu ya bulluko ba yanda kaga wannan wannan darduman daga nan gashi level har can kofan ba inda kake ganin tudu ko wani guya burme to shine a gobe kiyama haka duniyar za ta kasance duk wani tsauni da da ka sani babu shi duk wani kwari da da ka sani babu shi da nan ka san akwai bishiyoyi babu su kasan ta girgiza ta rududdige ta yi level kawai yau mata eh, shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha ha dan adam idan ya fito daga kabari sai ya ga kaman aina yake ne kai ina tudu da ina duwatsu ne ina bishiyoyi ne ai da nan ya san akwai kwari ai a makabartan kabala aka binne ni da na san akwai rafi a nan ai a makabarta angon shanu aka binne ni da na san akwai kaza nan akwai wani tsauni akwai kaza ni ina gidaje ne kalin insanu malaha zaka ji dan adam yana tambayan kanshi menene ke faruwa ne yawma idhin haddisu akhbara ita ranan zata bashi amsa tace ni ne alkiyama bi anna rabbaka auha laha ata ce Allah ya mata wahayi ta baka amsa da kanka ranan da da ake ce maka ranan kiyaman ne ta tabbata ba sai ka ji kana yawo kana tambaya ba haka ka fito a wuri daban a wuri daban ka san da nan kasuwa ne ina yake da nan wajen cin abinci ne ina yake yanzu da ka tashi a kabari tafiya za ka kama kawai ba abinci a ciki ba kuma inda za a samu babu ruwa babu rafi babu rijiya babu famfo tafiya kawai long journey za ka yi sai filin alkiyama ba komai riga ya ruɓe babu shi figigi haihuwar yadda aka haifi mutum zai tashi ba ruwa a ciki ba abinci ba tufafi ba takalma kawai tafiya za a yi ba bargo inda kawai dare yayin nan za a kwana wuta tana raka mutane inda dare nan za a yi nan za a kwanta kawai ko riga babu balle ma yafi asuba na yi an dora sallan dama ka ki kai faduwa ta zo daidai da zama kenan ka gani sai tafiya sai tafiya Allah ubangi ya rufa mana asiri to shine la tara fiha iwajan shine wadiyan shine kwari wala amtan shine rabiyatan baka ganin wani tudu ko bishiya sirataha ay halataha sira shine halin da da mutum yake a bare yanzu ana ce siran manzon Allah mai mana tarihin shi wannan kalman ta zo ne lokacin da Allah ya ce me a hannunka ya Musa ya ce sanda ne me kake da ita kaza da kaza ya ce to alkiha ya Musa ka jefar da sandan da ya jefar da sandan ta koma me kumurci katon maciji annai Musa fa sai da ya zabura zai gudu fa ce la takhaf ya Musa kada ka ji tsoro ya Musa inna la yakhafu ladaina al-mursalun mu manzanni fa ba sa jin tsoro a gaban mu in muna abu amma wannan tsoron na nature bai taba gani ba ce to ya ce kaga wannan rintimemen macijin e ya ce kala huza wala takhaf damke shi kawai karga ji tsoro sanu'idu hasirata hal'ula za mu mai da shi asalin shi na farko da asalin shi me za mu mai da shi a haka shine sirata hal'ula ai halataha za mu mai da macijin a halin da da yake can shine halin shi na sanda annuha attuka inna fi zalika laayatin liulin nuha wannan ayoyi ne ga masu tsoron Allah ga masu tsoron Allah bankan aish ashiqa halaka wahala matsi shine wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka danka danka rayuwa ta halaka hawa ai shakiya shakiya shine mutum ya zamanto shaki ko ya eh, faqada hawa mutum ya halaka ya halaka bil wadi al muqaddas tuwa me al wadi mun san daji dai kwari al muqaddas ai al mubarak muna ce baitul maqdis ko baitul muqaddas me al muqaddas ai al mubarak waje mai albarka inda Allah ya gana da annabi Musa al-muqaddas bi mana al-mubarak tuwan ai ismul wad sunan wannan dajin inda Allah ya gana da annabi Musa ana kiran shi duwa duwa wato kwarin duwa inda aka gana da shi ina aka gana da shi a rijiyar zaki sunan ariyan kenan inda aka sunan wannan area a ina ne a rijiyar lemu na aka gana da shi ko suna inda aka gana da kai mu ce barakallah innaka bil wadil muqaddasi barakallah misali nan inda kake duka daji ne mai albarka da ake kira me barakallah nan inda Allah Allah ya gana da kai ya Musa daji ne mai albarka mai suna me duwa suna sunan place waje ne bi malkina bi amrina mun fassara wannan a can baya wato wannan gunki in ji Musa Samiri ba wai mun yi shi bane bisa san ranmu bi malkina mu ma ba wai da san ranmu bane muka fidda wannan dan marakin eh mun fidda shi mu rike shi pending kafin ka dawo da kana nan da ba mu yi shi ba yana so ya dora annabi Musa laifi shi Musa Samiri makanan suwa makanan suwa waje da yake center shine makanan suwa inda fir'auna ya yi alkawari da annabi musa za a zo a kafsa fir'auna ya gayyato masihirta annabi musa ya zo za a yi menene za a yi munazara a kafsa a ga wane ne akan gaskiya shi ne aka ce to ina ya dace a haɗu ya ce mu haɗu a makanan suwa waje senta wanda ba zai wa mutanen garin wahalan zuwa ba kama a ce murtala muhammad square ko a ce Ahmadu Bello Stadium yawa to ina makanan suwa ai sawiyan daidai da waɗanda suke can bai wahalar da su ba can can shine makanan suwa yabasan ayyabisan yabisan shine lokacin da ruwan nan Allah da ikon shi annabi Musa yadda ki yadda ki kogin nan tekun nan ya dare ta san can ai ya kawata a ce akwai tabo da laka karkashin to gaba ɗaya da tekun ya dare haka sai Allah ya busar da tabon sai ka zo kaga kamar yashi irin na kogin nan lokacin da ba ruwa da rani haka wajen ya zama to har ana takawa kaga ƙura tana ɗan tashi amma nan gefen ruwa ne to haka Allah ya mai da wannan wajen ba wai ruwan ya daskare ba amma inda suke takawan duk tabo no duk Allah ya busar da wajen kawai bayan sun fita fir'auna ya shiga shi ma da ya zo ya ga wajen ya bushe ruwa ya dare he ya ce e mana waye manya sun zo ruwan ma ya san da zuwan mu walla ya san da zuwan shi din kuwa he da wani dan alfahari shi yasa mumini idan ya ga wata ni'ima Allah ya masa wata ni'ima kamar annabi Sulaiman da ya ji tururuwan nan ta ce ya ayyatu hannamlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama ko haka ne eh sai yayi dariya yace alhamdulillahi allazi alhamdulillahi allazi eh, da ya ji maganan tururuwan yadda take umurtan ‘yan uwanta wai su shiga ramuka ga annabi Suleiman da rundunansa suna zuwa kar tattace su baya gani sai ya yi dare ya ce alhamdulillah eh, eh, na na alhamdulillah lazi da faman shakara fa'in na ma yashkuru li linafsi, wa man kafara fa inna rabbi ya ce Allah na gode maka bisa wannan ni'iman da kamu yawa ya Allah ya mun liyabluwani a ashkuru am akfur ko ya wannan jarabawa ce Allah ya gwada ni ne ya ga a ashkuru am akfur zan gode wa Allah ko zan kafurce in butulci kaga mutum ya ji wannan ya ce eh mana mu kenan a shi sai yayi rifarin ɗin abun zuwa ga zuwa ga Allah zuwa ga Allah shi sa Allah ce ko a yaƙi kaga ka kashe kafurai kun ci nasara kada ku yadda ku yi rifarin ɗin cin nasaran zuwa gare ku wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ba ku kuka kashe su ba Allah ne ya kashe su yayin da kai harbi haka har ka samu kafiri ka harbe shi faɗi Allah ya ce ba kai kai harbin ba ni na harbin kullum abinda ake nuna wa mumine kada ya alfahari idan Allah ya masa wata ni'ima shi yasa da kamuna yace innama utituhu ala ilmin indi wannan dukiyan Allah ya san da ni ya baki shi me ya faru fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda muka shafe shi da dukiyan nashi da gidan nashi gaba daya wannan asabul jannati din yace ana aktharu minka malan wa wa ana aktharu minka malan wa a'azzu nafaran wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abadan wa ma azunnu sa'ata atiyatan wala uriditu ila rabbi la ajidanna khayran min hamun kalaba a can karshen ayan fa Allah ce muka halakar da gonan gaba daya mun karanta na wane ne kafirin nan Walid da yace ba zai bi Wa'il Asim bin Wa'il da yace masahabin nan ba zai biya shi dukiyan shi ba saboda ya musulunta sai ya kafircewa Annabi Muhammad yace ba zan bazan kafircewa annabi ba har ka mutu Allah ta da kai yace attala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahadan sanaktubu ma yaqulu wa fardan mun ji abun da ya faɗa mun ji alfaharin da yayi alƙawari yayi da Allah ko kuma ya duba gaibi ne Allah ce mun rubuta statement din shi kuma zai zo ya gamu da Wana muddu lahu min al-azabi maddan za mu tsawaita masa azaba Allah bai son ya maka ni'ima kai alfahari da ita sam to irin shi ne wannan sai na ƙarshe waji ita ala qadarin ya Musa ko waji ita ala qadarin mu ya Musa Musa ka zo aka a bisa a lokaci da ya dace lokaci da ya dace aka aka gama da shi lataniya ai la tad'ufa iza ba taniya. lokacin da Allah ya ce annabi Musa ya je gun Fir'auna sai ya ce kai Allah ka sanya mun haruna dai mu tafi dai muna ɗan karfafuwa da juna Allah ce to na baka ɗan uwanka haruna din ya raka ka ku tafi wala taniya karku karku raunana karku ji wani rauni ku je with full confidence gaban fir'auna ku yi magana kada ku nuna kuna kuna da wani rauni shine wala taniya ai wala tad'ufa yafrutu ai uqubatan yafrutu ai uqubatan za su sha uquba a gobe kiyama su waɗanda suka kafurce suka yi aiki irin na yan wuta Allah ubangiji ya tsare mu Allah ubangiji ya rufa mana asiri so waɗannan kalmomi ne da aka yi selecting cikin suran gaba ɗaya aka ware suka san ma'anansu yanzu next kuma za mu shiga wajen fassara surar gaba ɗaya shi ne Allah ubangi ya mana muwafaka Allah biya mana bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala da sanya zaman nan kafara ne a gare mu kafara ne ga mu, da sanya shi zama mai albarka wanda zai nauyaya mana mizani muna tawassuli da waɗannan ayoyi na alkur'ani Allah ubangiji ya biya mana kuma ya yaye mana damuwa da bala'ai da ake ciki ambaliya na ruwa da ake fama da shi wanda yake sa garuruwa gaba ɗaya su rubta ga sunan ba ma Najeriya ba duk duniya ana fama da flood ambaliyar ruwa a wannan to Allah maɗaukakin sarki ya maida ma al'umma mafi alkhairi galiban al'umma an san in ba ruwa a je a roƙa amma yawanci idan ya fara kuma gyara ake cewa ko malam gyara ya gyara gida in ya fara gyara ba a san kuma a fita irin addu'an da za a yi ba akwai addu'a an roƙi Allah babu ruwan ya zo kuma ya fara abin nan akwai shi kuma fitan da za a yi addu'a amma ba a san da wannan ba rabbana atina kawai aka sani ai ta bamu kawai ai ta bamu kawai to Allah ubangiji ya takaita abun ya sa kafara ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa masha Allah alhamdulillah muna roƙon Allah ya saka malamanmu da alkhairi da kuma malamanmu na hadisi baki daya Allah ya musu rahma tare da mu baki daya mun gode da kallon tashar hadith hausa tv ku ku ci gaba da bibiyar wannan tasha domin samun ingantattun hadisai na mawallafa daban-daban da kuma tarihin mawallafa hadisan takwa ko da yaushe zainab musa usman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu kasance da ku a shiri na gaba madrasati umniyati qad atharti fi qalbi madrasati umniyati qad atharti fi qalbi